الرحيم ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau yau sha biyar ga watan zulka'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ainihin shidda ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu rana irin ta yau ranar litinin da za mu fara karanta wannan littafi a mataki na farko saboda kamar yadda na yi bayani matsala na ainihin wannan corona din wato covid-19 ya kawo ainihin cikas ga ainihin karatuttukan da muke yi na majalis to sai muna ganin bai kamata mu zauna ba ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu yada wasu abubuwa da za su amfani al'umma to wa'ancan kwanaki mun karanta ainihin littafin umda to rana irin ta yau ranar litinin za mu ringa karanta wannan littafi saboda abin da yake da alaƙa da manhajinmu akwai littafin alfatawal muhimma fi tafsirul umma to shi wannan littafi shi za mu ringa karantawa saboda fa'idan da ke cikinsa littafi ne wanda yana magana kan ainihin takfirul hukam a ta’anufil ulama al-muwalat al'amaliyatul intihariya al'iktiyalat al-muzaharat al-muqata'a sai firqatul tabligh sai firqatul ikhwan al-muslimin sai nasihatun amma wa'annan su ne wato ababen da wa'annan ba wannan littafi ya kumsa na fatawowi wanda zai magana zai magana kan kafirta wato mahukunta wato wannan fitina wanda samari suka ɗauko na kafirta shugabanni masu mulki da kuma sukan malamai wato in ce malamai anan sukan malaman salafiya da sunan aljar wa ta'dil sannan almuwalat sannan abin da ya shafi alwala wal bara da kuma al'amaliyat al'intihariya wato ƙunan baƙin wake ƙunan bakin wake wanda ake yi din nan ya matsayin shi da kuma al'iftiyalat kisan gilla da muzahara da kuma muƙaɗa shi shi ne a yanke alaƙa da wasu mutane kamar a yanke alaƙa da siyan wato kayayyaki a wajen Amerika a yanke alaƙa da siyan ainihin kayayyaki a wajen China ko abin da ya kama da wannan saboda sun cutar da musulunci yaya matsayinsa a mahanga na malaman salafiya sannan sai bayani akan ƙungiyoyin nan guda biyu wanda suka zama to fitina ga al'umma musulmi sune ne firƙatu wato ƙungiyar nan na jama'atu tablik da kuma ƙungiyar nan na al’ikwanul musulmi wa'annan ƙungiyoyi guda biyu malamai za su ba da fatowarsu don ka san matsayi da mawkifi na malaman salafiya dangane da wannan ƙungiya ƙungiyoyin nan guda biyu sannan sai nasihatun amma sai nasiha na gabaki ɗaya to wannan fatowi za su fito daga bakin manyan malamai al-imam ibn bas sai al-muhaddis al-albani ibn usaimin Allah ya musu rahama sannan da fatoyin wasu daga cikin malamai na salafiya hafizahumullah irin su abdul aziz al sheikh da salih al-fauzan da abdul al-abbad al da sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali da salih al sheikh wanda wanda yayi takadimi ga wannan littafi shine fadilatu sheikh ubayd bin abdullah al-jabiri rahimahullah sannan kuma wanda ya yi jam'insa ya tattaro littafin ya yi ta'aliki ya yi takharijin hadisai wannan bawan Allah mai ƙoƙari abu furaihan jamalu bin furaihan alharisi zagi to kai tsaye za mu fara daga ainihin fatawowin malamai za mu fara kai tsaye daga shafi na goma sha biyar a na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتاوى سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله واتو فتوى دقى ببن مالمي شيني الشيخ المفتي العام نائنهم مملكة العربية السعودية الإمام العلامة المحدث الفقيه الوالد شيني الشيخ Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz Allah ya masa rahama a kai na'am. Su'alun. Na'am tambaya. الشباب هؤلاء لهم samari wa'annan wa'annan dai samarin lahum nazaratun haula qadiyatil hukam suna da wani irin nazari na musamman suna da wani irin dubiya dangane da kadiya na ainihin shugabanni masu mulki kenan suna da wani irin dubiya da mahanga wanda ba irin na manyan malamai ba na'am wal itlaqu fi takfir lil hukam da kuma sakin magana na ainihin kafirta masu hukunci su samari suna da itlaqi ba sa takayidi ya kamata su ringa takayidi ba sa yi kai tsaye kawai da zaran mutum ya hau mulki to ya riga ya zamanto abokin gaban su da zarar mutum ya riga ya hau mulki inda yana ahalu sunna ne to yanzu ya zama to kafiri na'am na'am wal kalam wa tahayyish al manabir na'am da kuma magana da motsar da mutane akan mambari caji kenan magana da motsar da mutane akan mambari akan kafirta masu hukunci shugaba wane ya kafirta domin ya yi laifi kaza shugaba wane ya kafirta domin ya laifi kaza suna yin wannan akan mambari suna kawo ainihin nusus da irin fahimtansu su kuma ainihin sauran samari ana kabbara a masallaci da sauransu wata hayi alal manabir da ainihin motsa mutane cazawa a kan mumbari ofil da kuma cazawa da ta tahayiji wajen wa'azi in za a yi wa'azi sai ga ana ta ainihin faɗin manganu wanda za su motsar da samari a caza su dangane da su ainihin ƙyamaci shugabanninsu dangane da su yi shugabanninsu su waye, dangane da su yi fito-fito da ainihin shugabanni Wada iman alhukamu kaza walhukamu kaza kai kowane lokaci suka hau kan mumbari kawai mahukunta sun yi kaza masu mulki sun yi kaza sarakuna sun yi kaza kullum dai suna magana ne akan masu mulki an gane kai ka ce a cikin duniya babu wani mai laifi sai mai mulki kai ka ce a cikin duniya babu wani kafiri sai mai mulki za ga samari kullum hankalinsu na kan masu mulki suna ba da muhimmanci akan wannan wa'azi fiye da yadda suke ba da muhimmanci akan bayanin aƙida an gani, ba su cika damuwa da bayani kan aƙida ba sun cika bayan suna ba da muhimmanci ne akan wannan hakimiyya din wa zikiru uyubil hukam da ambatan aibun shugabanni suna ba da muhimmanci kan wannan samari nasna mudafi'ina amma yaqau suka ce aka raba kalla ba wai muna kariya bane ga abin da yake aukuwa mu ba muna kariya ga shugabanni bane eh mun san shugabanni za su iya yin laifuffuka kai suna ma yin laifuffuka ai su mutane ne tun da ko su mutane ne ai za su yi laifi ba muna kariya bane ga abin da yake aukuwa walakin hal hadha tariqu as-sahih fi al muslimin shi irin abin da samari suke yi dinnan na tahayiji motsarwa da zage shugabanni da aibanta su da kuma shishi ta samari akan yin tawaye gare su shin wannan shine hanya ingantacce a wajen tarbiyya na musulmi a mahanga na salafiya muna so a gaya mana mahanga na salafiya idan shugabanni an ga suna irin wa'annan laifuffuka shin menene mafita irin abin da wa'annan samari suke shine mafita ko akwai wani mafita wanda yafi wannan shine tambayan da wannan bawan Allah yake wa simatu sheikh Ah, Abdulaziz bin Baz Allah ya masa rahama jawabun kuma abin da zai baka mamaki ya ku ƴan uwa me yasa kullum in abu ya taso alkhairi da sharri sai a ce samari kullum alkhairi ya taso alkhairi da sharri sai a ce samari kaga addinin musulunci yana bada muhimmanci kan samari sa'annan su ma yahudawa in suna so su halakar da al'umma suna kyale tsofaffi sai su rike samari su rike ainihin matasa za irin wannan matsaloli na caji irin wayannan matsaloli na kafirta hukam irin wayannan matsaloli na ainihin tahiji za ana yawan maganar samari samari samari kenan duk al'umman da suka yi watsi da samarinsu wajen alkhairi ko shari to al'umman nan ba za su samu nasara ba in kuna so ku samu nasara wajen gyara to lalle ku rike samari in kuna so ku samu nasara wajen barna ku rike samari samari suke da jini a jika samari suke da bargo a su samari suke da ainihin a wato kuzari wanda za su iya shuka alkhairi ko shari to shi yasa kullum za ku ana maganar shabab na'am jawabun to jawabi a nan wajen laisa hadha huwa at sahih to Allama ibnu Baz ya ce wannan ba shine hanya na gyara ba me yake nufi me yake nufi cewa ba hanyar gyara ba motsar da ainihin wato samari motsar da al'umma akan shugabanninsu shaza ainihin al'umma akan su yi wa shugabannin tawaye zage-zage da tsinuwa da yin zanga-zanga ga shugabanni duk wannan gabaki ɗaya ba shi bane hanya ingantacce a hanya ingantacce addu'a li shi shine addu'a addu'a li wulati al su sune yin addu'a ga masu jagorancin al'amura بالتوفيق اي اي مس الدعاء ده موافقه cewa Allah ya musu gamdakatar wa hidayah da shiriya da jaruwa an gane wannan ko ko da yaushe mu zamanto alaƙa mu da su mu ringa yi musu addu'a Allah ya musu gamdakatar Allah ya sa a wajen mulkin su su samu dacewa kuma Allah ta'ala ya shiryar da su Allah ta'ala ya sa su zamanto mutanen kirki da zarar mun ɗauki wannan hanya ya zama to muna addu'a ga shugabanninmu Allah ya shirye su Allah ya musu kaza to haƙiƙa mun ɗauki hanya na alkhairi to haƙiƙa mun ɗauko hanya na gyara an gane wannan ko da zaran ga al'umma suna yin addu'a ga shugabanni to kace wannan al'umma suna cikin alkhairi to ya Allah ka sanya mutanen Najeriya samarin Najeriya da malaman Najeriya da ɗaliban ilimi su ɗauki wannan shawara wanda wannan babban malami ya ba mu dangane da hanyar da ya dace mu bi ga ainihin direbobinmu wanda suke jagorancinmu direba ne yana tuka ka a cikin mota kuma ana tafiya mai nisa shin me ya kamata ka yi ga wannan direba ɗin ko da direban nan ka shiga mota sai ga direban nan ɗan ƙwaya ne baka sani ba ko ka ga direban nan mashayin giya ne baka sani ba sai da ka shiga mota sai ka gani yanzu za ka ce ne Allah ya tsine ma wannan direba Allah ya kwashe masa albarka Allah ya wulakanta shi Allah ya hallakar da shi ko za ka yi ma direban addu'a ya Allah wannan direba Allah ka shirye shi ya Allah wannan direba ka sa ya tuka mu lafiya zuwa ga inda zamu je to shugabanni sun mafi direbobi idan shugabanni suka zama nagari to hatta addinin mu sai ya canza idan shugabanni suka zama na banza wannan lalacewa yana shafan addinin mu saboda haka ashe babu abin da mu yi ga shugabanni face mu yi musu addu'a Allah ta'ala ya shirye su Allah ya musu gamdakatar a wajen mulki na'am wa da'atuhum fi ma yuwafiqu shar da yi musu biyayya a cikin abin da ya dace da shari'a in dai shugabannin mu suka umurce mu da abin da ya dace da shari'a to ya kamata mu yi musu biyayya an gano wannan ko don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Inna innama ta'atul ma'ruf kawai ana yin biyayya ne a cikin abin da ya dace da shari'a amma man umira bi ma'asiya amma duk wanda aka umurce su da saban Allah fala yuti'uhum fil ma'asiya to kada yayi musu da'a wajen saban Allah kada mutum ya yadda shugaba ya ce wani zo ka sha giya kar ka sha giya shugaba ya ce wani zo ka yi zina ko mace ne shugaba ya ce wacce cire hijabi ba na son hijabi sai ka ce in ba ka son hijabi ranka ya daɗe to ka sani cewa Allah ta'ala yana so tunda Allah ta'ala yana so ba zan yi maka da'a ba la a li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a biyayya ga wani mahaluki dan a saba wa mahalici saboda haka ba zan maka biyayya ba sanya hijabi wajibi ne Allah ya ce ya ayyuha annabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzain ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi qul li azwajika ka gaya wa matayenka na aure wa banatika da ƴaƴanka sannan wani sa'il muminin da sauran matan muminai gaba ɗaya ka ce musu yudnina alaihinna min jalabibihinna su kusantar da hijabin su dab da ƙasa su yi ƙasa da hijabin tun daga sama su lullubo shi haye ƙasa su lulluba dukkan jikinsu gaba ɗaya zalika adina an yi urafna fala yi uzain wannan shi yafi kusa shi yafi dacewa wato a san su dan kada a cutar da su to idan ya zama to shugaba ya ce a cire hijabi za mu ce to nan fa ɗaya wato Allah ta'ala ya ce musa shugaba ya ce a ringa zina sai mu ce ba za mu yadda misali ko shugaba ya ce kada mu yi sallah sai mu ce nan fa ɗaya na'am innama ta'a fil ma'ruf kawai ana yin da'a ne ga abin da ya dace da ma'rufi lakin wasiyatuna li jami'i talaba sai dai wasiyan mu inji malan ga dukkan dalibai wa gairihim da wasun su an yad'u li umur shine su ringa yin addu'a ga ainihin mahukunta su ringa yin addu'a ga shugabanni da gamdakatar ko da shi tsakaninmu da shugabanni babu tsinuwa jama'a duk abin da shugaba yayi kada mu kuskura mu ce Allah ya tsine mishi idan mun ce Allah ta'ala ya tsine mu shugaba sai yan amin suka amsa to shugaban nan ya zan fadararre kenan ba domin tsinuwa ma'anan shi nisanta daga rahaman Allah wa inna alayka la'anati ila yawmiddin nisanta daga rahaman Allah kaga idan mutum ya nisanci rahaman Allah zai zama kafiri zai zama fasiki zai zama dan bid'a zai zama azzalimi zai zama mai danna dukiyoyin mutane to idan Allah ya amshi addu'a muka ce Allah ya tsine mu shugaba to shugaban nan zai zama to azzalimi mai zaluntar talakawa in da yana zalunci to zaluncin karuwa zai yi jama'a in da yana zalunci me to zaluncin karuwa zai yi in yana kafirci kafircin karuwa zai yi in da yana danne mana haƙƙi to yanzu tunda an tsine Allah kuma ya amsa to wannan fa tsinuwa ƙaruwa zai yi to tsinuwa da zagin shugaba baya kawo alkhairi an gano wannan to wannan shine na'am wal hidaya kuma mu yi musu addu'a da ainihin shiriya cewa Allah ya shiri shugabanninmu idan Allah ya amshi addu'a shugabanni suka shirya wa zai fa'idantu na farko dai wanda zai fara fa'idantuwa shugaba zai fa'idantu sannan mu muka fi cancanta mu fa'idantu saboda in ya shiryu wannan shugaba zai zama mai tsoron Allah zai zama mai kulawa da addini zai zama mai adalci ga talakawa na'am wa salahin niyya wal amal da kuma gyaruwan niyya da aiki mu shugaba addu'a Allah ya gyara niyyarsa Allah ya gyara aikinsa wa an yu'inuhum alal khair kuma su abin da yake wajibi ga samari su taimaki shugabanni akan alkhairi in shugaba ya zo da wani abu na alkhairi wato kada a dankwafe shi a taimake shi wajen ganin ya samu nasara wajen zartar da wani al'amari wa yusa'iduhum ma’alai. sannan su taimaka ma shugabanni kan wannan alkhairi Allah ta'ala na cewa la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu alkhairi ga da yawa daga cikin ganawan mutane sai dai wanda ya umarni da sadaka idan shugaba ya yi umarni da sadaka mu tsaya sosai mu taimaki shugaban nan wajen ganin cewa sadakar nan ya tabbata aw ma'rufin ko idan shugaba yayi umarni da wani abu na alkhairi yayi umarni da mata sanya hijabi yayi umarni da a kiyaye sallah akan lokaci yayi umarni da a ringa ainihin kulawa da ka'idojin cinikayya misali aw islahin bainan nas ko shugaba yayi kokarin sulhu tsakanin mutane to kowane ne ba ma shugaba ba duk wanda yayi kokarin sulhu tsakanin mutane to wannan ya kamata mu taimaka masa ya kamata mu tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata domin alkhairi ne an gano wannan ko na'am wa an yakufu anil fitan kuma su kame daga fitintunu da kuma yaki samari ana yawan amfani da su wajen zubar da jinin mutane saboda saurayi bai san akiba ba saurayi za a tura shi zuwa ga wani abu ya ɗauka alkhairi ne ashe an yi niyya ne a yi amfani da shi ga sharri to saboda haka samari su kame daga fitintunu su kame daga ainihin yaƙe-yaƙe domin baya kawo alkhairi ga ainihin garuruwa na musulmai wata'awunu alal ismi wal udwan sannan samari da sauran al'umma a taimaka ma juna a taimaka ma shugabanni wato daga zunubi da kuma wata'awunu taimaka ma juna akan zunubi da sabon Allah a kame daga gare shi samari su kame daga ainihin taimaka wa juna akan zunubi da kuma ketare iyaka na batan gani saboda Allah ta'ala ya ce wata ta'awanu alal birri wa taqwa wala la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka kama juna a wajen da'a da tsoron Allah duk wani abu wanda yake da alaka da da'a da tsoron Allah ku taimaka kama juna akan shi sannan kada ku taimaka kama juna akan zunubi da ketare iyaka an gane na'am wa tafriqul kalima da kuma raba kan al'umma duk abin da zai kawo raba kan al'umma ya ku samari ayi hankali da shi li'anna hadha yaturru al-jami' domin duk wannan gaba ɗaya yana cutar da al'umma duka raba kalma a ce musulmi su ya rabu babu abin da ya fi wannan sharri shi yasa Allah ta'ala ko da yaushe yake cewa wa atasimu bi hablillahi jami'a wa la tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah baki ɗaya kada ku rarraba yakan ce kunu jami'an wa la tafarraqu ku kasance gaba ɗaya kanku a haɗe kada ku rarraba na'am lakin nusihim an yastami'u alal khair lakin nusihim bi an yastami'u alal khair sai dai fa muna yin wasiya ga samari su taru akan alkhairi so da ce wata awalu alal birri wa taqwa la khaira fi kaseerin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas so da su taru akan alkhairi wa yata'awanu ma'al hukam fi da'ati Allah wa rasulih kuma su taimaka ma juna tare da mahukunta an gane ko akan da'a ga Allah da manzansa duk wani abu wanda shugaba zai yi wanda a cikin shi akwai da'a ga Allah da manzansa samari su taimaka wajen ganin wannan abu ya tabbata wa yad'u lahum bit-tawfiq kuma samari da sauran al'umma su dinga yin addu'a ga shugabanni da gam da katar wa yansahu lahum min ghairi khuruj kuma su dinga yin nasiha ga shugabanni tabbas shugabanni za su iya yin zalunci tabbas shugabanni za su iya yin fasikanci tabbas za su iya kauce hanya so su yi nasiha a gare su in sun kauce hanya ba an ce su hau kan mumbari ba ne ko su rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga shugaban ƙasa ko buɗaɗɗiyar wasiƙa ga gwamna ko a je gidan rediyo a yi kace-kace da shugaba to wannan ba shi ne mafita ba wannan hanya ba hanya ba ce ta ahalus sunna ba hanya ba ce ta 'yan salafiya a'a wato su yi nasiha ga shugabanni min gairi kurujin ba tare da sun yi tawaye ba ba tare da sun ɗauki makami ba ba tare da yaƙi ba wala fitna ba tare da ainihin motsar da ainihin fitina ba tsakanin al'umman musulmi hatta la yashqul asa hatta la asa har ya zaman to kasu tsaga ainihin sanda wato ma'ana kasu tsaga ainihin haɗin kan musulmi kasu tsaga jama'a na musulmi hatta la yusabbibu furqatan nas kuma kasu sabbaba ainihin rabuwan kan mutane wannan shine abin da ake gudu kada su sabbaba rabuwar kan mutane eh su'alun tambaya ba'dul ikhwa hadahumullah wasu ƴan uwa Allah ya shiryar da su na'am la yara wujubal bai'a li wulati al-amr ba sa ganin wajabcin mubaya'a ga mahukunta masu jagorancin al'amura fi hadhihi al-bilad a wayannan garuwa in ba na magana wayannan garuwa ana magana Saudiya fa kowa ya san ga Saudiya darut tauhid ne kowa ya san Saudiya gari ne na musulunci kuma shugabannin ba wai suna bin tsari bane na demokradiya kamar yadda kowa ya sani tsarin demokradiya tsari ne wanda turawa ka kawo shi wanda ya yi hannun riga da addinin musulunci amma saudiya alkur'ani shine littafin su alkur'ani shine littafin ibadansu alkur'ani shine littafin mu'amalansu shine littafin tattalin arzikin su shine littafin siyasansu su gaba daya komai na qur'ani ne amma nan ba muna nufin su mala'iku bane masu fuffuke wanda ba sa kuskure a za a iya samun kurakurai daga shugabanni amma dai almuhim ba su da wani tsarin mulki da suka sani sai littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma ba duk da haka sai aka samu wasu samari Allah ya shiryar da su suna cewa wato baya wato baya wajaba ba sa ganin halaccin ayi mubaya'a ga shugabanni a Saudiya an shine biladul haramain garin Makka da Madina kada a kuskura ayi shugabanni mubaya'a ma hiya nasihatukum menene nasihan ku ana tambayan babban malamin mu wato Allama Ibn Baz Allah ya masa rahama amsa anan wajen shine nan sahul jami'i bi luzumi sam'i wa ba'a yace muna yin nasiha ga dukkan su da samari da ani matasa da dattawa gaba daya musu muna musu nasiha da lizimtan ji da biyayya da kuma yin taka tsantsan min shakki asal min daga tsaga haɗin kan jama'a wal khuruj ala wulatul umur da kuma yin tawaye daga mahukunta masu jagorancin al'amura an gane wannan a cikin shi akwai barna ga addini da duniya yin tawaye ga shugaba ba karamin barna bane ga addininmu da duniyarmu an gane babu wanda zai gane wannan sai wanda ya ga abubuwan da ke faruwa a duniya zai gane ba karamin fitina bane an gane ku amma mutumin da ba shi da experience bai da tajriba za ga ana ziga shi cewa a yi tawaye ga shugaba shi kuma yana ganin in an yi tawaye ga shugaba shi za a samu gyara to shine malam cewa muna yin nasiha ga takatsantsan daga raba kan musulmi da kuma fita daga ainihin shugabanni mimma yaro minal munkirat al'azima saboda abin da suke gani na ainihin barna manya manya suna ganin shugabanni suna yin wani abu na fasikanci ko wani abu na zalunci sai suna ganin to ya kamata a yi tawaye ga wayannan shugaba din saboda wannan zalunci ko wannan fasikanci din ce to wannan ba karamin kuskure bane tabbas zalunci barna ne kuma an ce in an ga barna a gyara kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ashe in an ga kyakkyawan aiki ayi umarni da shi Mummuna aiki a hana ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi kalbihi wa zalika adhafu iman ashe idan mutum ya gaɓar na dole ne ya canza idan mutum ya gaɓar na bai canza ba to yana cikin tsinuwa ta Allah amma ƙa'ida ce musallama wajen malaman tauhidi da malaman usulul fiqi da malaman hadisi cewa la ya juzu taghyirul munkar bima huwa ankaru min baya halatta a canza barna da barnan da yafi shi in mutum ya ga ya ga barna ana yi Allah ya ce ya canza kama ya san in an canza zai kawo ɓannan da ya fi shi to abin da ya zan wajibi ya dakatar da wannan gyaran gara an tsaya kan wancan barna na da maimakon a kawo wani sabon barna kuma an gane wannan ko to samari da zarar sun ga barna ba sa aiki da wannan ka'ida kawai sai ce su sai sun gyara ko da barnan zai janyo barnan da ya ninninka wannan su goma na'am na hadha min din al-khawarij domin lalle wannan yana daga cikin addini ne na khawarij ba addinin ahlus sunna bane yan ahlus sunna suna gyara barna ne da barnan da yake suna gyara barna ne da ainihin maslaha ba sa gyara barna da barnan da ya fi shi an gane wannan ko kafin su yi gyara sai sun yi zurfin tunani sun tsaya sun duba tukuna idan mun ce za mu gyara wannan abin akwai maslaha eh akwai maslaha in mun ce za mu gyara zai haifar da ainihin ɗa mai ido ga al'ummar musulmi zai haifar da ɗa mai ido to bari a yi gaggawan gyarawa to amma in mun gyara kai muna ganin in mun gyara fa za mu cire wannan mu kawo abin da ya ninnin kashi wajen barna abin da ya fi zama wajibi mu dakatar da wannan abu ba daidai ba ne an gani wannan ba addinin mu ba ne yin tawaye ga shugabanni da sunan gyara ba shi daga cikin hanyar kawo gyara daga akan manhaji na ahlus sunna in ga mutum na kiran kanshi ahlus sunna yana kiran kanshi salafi amma yana motsar da ainihin mutane ga yin tawaye ga shugabanninsu yana motsar da mutane ga daukan makami yana motsar da mutane ga zanga-zanga ka san lalle wannan bai ɗauko aƙida ko manhaji na salafiya ba ya ɗauko aƙida ne na da addinin khawarij haza dinul khawarij malam ya ƙara maimaitawa saboda ta'kidi wannan fa addinin khawarij ne yan bid'a ne kuma zu haza ghalatu wannan kuskure ne haza khilafu ma amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya saba ma abinda manzon Allah yayi umarni da shi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam amara bis sam'i wa ta'a bil ma'ruf annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da ji da biyayya ga shugabanni bil ma'ruf da abin da ya dace da shari'a banda inda sabon Allah ya zo nan man ra'a min amiri shay'a manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya ga wani abu game da shugabansa bi ma'asiyatillah na sabon Allah ya ga shugaba yana yin wani abu na sabon Allah falikrihu falyakrah ma ya ati min masiyatillah na'am to falyakrah ya kyamaci abinda shugaban ke yi na sabon Allah wala yanzu yadan min ta'a eh wato kada ya cire hannu daga da'a an gane kada ya kuskure ya cire hannunsa daga biyayya ga shugaba an gane abinda ake so shugaba in yana aikata sako kaga shugaba yana rawa da yan mata ko kaga matan shugaban kasa tana fitowa da miniskirt matan shugaban ƙasa tana runguman mazaje shugaban ƙasa yana runguman yan mata ana rawa tare da shi shugaban ƙasa ya fito da giya yana sha shugaban ƙasa yana kwashe ainihin gemu shugaban kasa yana kaza to irin wannan ka kyamaci abinda shugaba yake zuwa da shi falyakrah ma ya'ti masiyatillah ya kyamaci abinda shugaba yake zuwa da shi na saban Allah an gane kada ya cire hannu daga yin biyayya ga shugaban nan ya ci gaba da biyayya inda ya dace inda yayi sabo ya kyamaci saban an gane in har yana da hanyar da zai bai nasiha lalle ya haɗu da wannan shugaba ya masa nasiha kamar yadda ya dace a mahanga na sunna na'am wa qala sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man atakum wa amrukum jami' wanda ya zo muku alhali kanku a hade yake gaba ɗaya kuna alhamdulillah kanku a hade yake aqidan ku daya ibadan ku daya mu'amalan ku daya akan mutum ɗaya mutum da ke shugabancin ku sai ya zo muku shi mutumin yuridu shaqqa asakum yana so ya tsaga haɗin kanku aw yufarriqu jama'atakum ko yana so ya tarwatsa ainihin jama'an ku faqtulu ku yake shi an gane ku kaga yana so ya tsaga sandan ku yana so ya raba ainihin jama'an ku ku yake wannan mutumin kaga sanda daga zara an tsaga shi ai karfin shi ya ragu to ana nufin wato zai tsaga ainihin haɗin kanku ya ganku kanku a hade da zarar an tsaga haɗin kanku shi kenan rauninku zai faru waɗi Allah wa rasulahu wa la tanaza'u tafshalu an gane ku kada ku yi jayayya sai ku yi rauni sai ƙarfin ku ya tafi saboda haka duk wanda yaga kuna ƙarƙashin shugabanci da sai yana so ya zo ya kawo fitina da zarar an samu fitina kai zai rabu in an samu kai ya rabu ƙarfi ya rabu da zarar ƙarfi ya rabu makiya za su yi mana dariya su samu nasara a kanmu an gane ku to in yana son yi haka fa faqatuluhu ku yage shi shi ma wannan hadisi wannan hadisi ya ce faka ku kashe shi ma ku kashe shi domin wannan mutum banna yake so ya kawo ga al'umma kada a kyale shi irin wannan mutuwan shi shi ya fi alkhairi ga al'umma fiye da rayuwarsa Bala yajuzu li ahadin shaqqa asa shaqqa al'asa baya halatta ga wani ya tsaga hadin kan musulmi aw yakhruj an da'ati wulati al'amr aw yakhruja an da'ati wulati al'amr ko kuma ya yi tawaye daga biyayya ga masu mulki shugabanni masu jagorancin al'amura aw yad'u ila zalik ko yi kira zuwa ga wannan an na haza min albabil fitina wa shahna domin lalle wannan yana daga cikin sabubba na fitina da kuma kiyayya A gani yana kawo fitina yana kawo kiyayya wallazi yad'u ila zalika ka huwa kuwa dinin khawarij wanda yake kira zuwa ga wannan shine addinin khawarij in dai har mutum yana yin wannan to addini ne na khawarij ba addinin ahlus sunna bane shi misali na'am wa hukumu shar alikatan hukuncin shari'a wannan mutumin shine a kashe shi domin yayi kira zuwa ga zubar da jini yayi kira zuwa ga rarrabuwa yayi kira zuwa ga fitina yayi kira zuwa ga mu matsala a wajen addinin mu da wajen harkokin mu na rayuwa na'am bi annahu yufarriqu jamaa domin lalle yana raba kan jama'a wa shuqqu yana tsaga ainihin sanda yana tsaga hadin kanmu falwajibu alhazaru min haza ashaddu abin da yake wajibi shine taka tsantsan daga wannan mafi girma mafi tsananin taka tsantsan walwajibu ala wulatul umur abin da yake wajibi ga masu jagorancin al'amura in urifu man yad'u in arafu man yad'u ila haza idan shugabanni sun san mai kira zuwa ga tawayi mai kira zuwa ga zanga-zanga mai motsar da mutane akan mumbari a zaki shugabanni a zine musu abin da yake wajibi ya kama hannayensu da ƙarfi ya amfani da ƙarfin makami kada ya bar al'amari ya daɗe ya yi saurin ɗaukan makami a wato ya yi saurin ɗaukan mataki har ya zama to fituna bai auku ba tsakanin al'umman musulmi wannan wajibi ne a kula da wannan za mu ga malaman salafiya a cikin ƙungiyoyi na musulunci na duniya ga baki ɗaya babu ƙungiyar da suka damu da wannan fage na ainihin ci da biyayya ga shugabannin musulunci kamar 'yan salafiya saboda manzan Allah ya nanata ya nana ta wajabcin yin biyayya ga shugabanni kuma ya nuna mana hadarin yin tawaye gare su amma mutane da yawa daga cikin kungiyoyi shi'a ne khawarij ne da sufaye da da ikhwanul muslimin da sauransu daga mafi yawan wayannan kungiyoyi ba sa damuwa da maimaita wannan ka'ida ga al'umma to amma in salafiya saboda manzan Allah sun sun sha madaran hadisi sun yi nutso cikin ainihin fahimtar manhaji manzo Allah ya karantar da su wannan karatu ya nuna musu shugabanni su ne suke tattara mutane waje daya da zaran al'umma sun zamanto ba su da shugabanni ba al'umman nan za su zamanto suna rayuwa abinda bature ke kira jungle justice zai zamanto kowa da kowa al-mulku liman qahara ne mulki na mai karfi ne kawai kowa zai ta abin da ya ga dama duk lalacewar shugabanni samuwansu ya fi rashin samuwansu duk lalacewar shugabanni gara a ce suna nan da a ce ba sa nan an gane wannan ko to saboda haka kaga malaman sunna suna ba da muhimmanci akan wannan janibi ba wai dan suna son a zalunci kowa ba saboda suna so su ga kan jama'a a haɗe suna so su ga maslaha ga al'umma kuma suna tausayi ga al'umman musulmi saboda haka muna kira zuwa ga al'ummar musulmi ga baki ɗaya su saurari irin waɗannan nasihohi nasihohi ne masu gayan amfani masu tsada ba za ku same su a ko'ina ba sai wajen salafiya kuma wallahi in ba ku yi riko da wannan wannan nasiha ba nan gaba sai kun yi nadama kuma nadama a lokacin da nadaman nan ba zai amfani ba in kun yi biyayya ga wasu mutane masu zuga ku zuwa ga aikata wani abubuwa wanda za ku kawo sharri ga ƙasan ku to nan gaba sai kun zo kun ce Allah sarki da mun sani da mun yi riko da da'awan da ainihin shawarwarin da wa'annan yan uwa yan salafiya suka ta bamu saboda shine maslaha a gare mu kaga yan uwa yan Siriya yan uwa yan wa'annan yan misra yan uwa garuruwa da dama kowanne zai ce wallahi da mun yi aiki da shawarar yan salafiya da shi ya fi alkhairi gare mu yan uwa yan somaliya kaga duk wa'annan gaba za su gane cewa ashe wajibi ne wannan nasiha ba wai tsoro ba ne wannan nasiha maslaha ne ga musulunci da musulmi idan an bi shi za mu yi addinin mulami lafiya idan an bi shi za mu yi ibadan mulami lami lafiya idan an bi shi za mu yi hada-hadan mulami lami lafiya idan an bi shi za mu yi karatunmu lami lafiya amma da zarar an yi watsi da wannan to fitina zai game al'umma fitinan duniya da ta lahira yin biyayya ga wannan ka'ida alkhairi ne duniya da lahira saba mu wannan ka'ida sharri ne daga duniya ga lahira saboda haka ya ku al'umma ga dai nasiha babban malami al'allama ibn baz ya nuna mana amma wasu mutane suka ce to ai wannan biyayya kawai shugabanni ne a cikin daular musulunci ake wa banda shugabanni wanda ba daular musulunci ba shugabanni da suke bin tsari irin na demokradiyya ya halatta a yi zanga-zanga a gare su ya halatta a yi tawaye gare su ya halatta wato a yi musu inkari a bayyane shi haka abin yake zance na gaskiya ba gaskiya ba ne babu wani malamin salafiya da ya bambanta cewa shugaba in yana cikin tsari na demokradiyya za a iya ɗaukar makami a gare shi za a iya mai tawaye da sauransu wannan magana ba daidai ba ne magana ne na kuskure nan gaba za mu ƙara buɗawa a kan shi in dai shugaba musulmi ne bai kafirta ba to duk wani doka na ci da biyayya a gare shi bai maru duk wani doka na rashin yin zanga-zanga duk wani doka na rashin yin tawaye duk ya shafi wannan shugaba ba kawai masu cewa to ai wannan shugabanni wanda shugaban da suke kasashe irin wanda ba na musulunci ba kamar irin Najeriya a ka da shugaban ka musulmi ne ka yadda cewa tawaye a cikin shi akwai fitina ka yadda tawaye yana kawo zubar da jini ka yadda tawaye a cikin shi akwai barna ga addini da duniya gaba daya to duk shugaban da ke take shugabanci sai ka mai tawaye to wannan fitina duk zai game gaba ki daya kamar yadda na faɗa za mu tsaya a nan wajen saboda yan uwan akwai daman tambaya su yi sannan kuma nan gaba za mu ƙara buɗawa kan wannan matsala dan yana daga cikin matsala wanda mutane suka jahirce shi za ga malami yana wa'azi ga al'umma amma gaskiya bai san wannan ka'ida ba to Allah shi Allah shi taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wannan wurin wanda idan zai zo ya tsaga dandana na jama'a haka na'am sai to kamar mutum ya kasance dalibi ne na sunna mai kishin sunna sai ya ga wani zai aiwatar da hakan zai iya kukan kura tunda annabi ya ce faktulu zai kashe shi da kanshi to tambayar da dan uwa ke yi shine idan aka ga wani mutum yana so ya raba kan musulmi kafanci yana da ainihin tasiri to kuma ka ga hukuma ba ta yi wani abu ba za ka iya kukan kura ka kashe shi amsa a nan wajen wato ɗaukan mataki na haddi ɗaukan mataki na kashe wani to wannan baya hannun ɗaiɗaikun mutane yana daga cikin manhaji na halu sunna ka sanar da hukuma cewa ga wani mutum yana so ya kawo rabuwan kan mutane ko dai ka mishi wa'azi ka nuna mishi Allah wannan abin da zaka aikata ka san ya saba mu dokokin Allah ka kawo mai alkur'ani ka kawo mai hadisi ka kawo mai ainihin asarai na mu na kwarai salafu salih bayan ka kawo masa kai masa nasihohi ka bi hanyar da zaka bai gyara ba to ya kamata ka sanar da mutanen da al'amari ya ya kuma ya shafa domin su ma su janyo hankalin sa su mai nasiha su nuna mai abin da ke in bai daina ba to gaskiya abin da ya fi cancanta shine a kashe shi abin da ya fi cancanta amma ba na kira zuwa ga wani mutum ya yi gaban kanshi ya kashe wani mutum to a nan wajen za a samu fauda za a samu rashin tsari na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am shi kamar yadda malam ya ta ambata haza min dinil khawarij dinil khawarij to za a iya kiran mutanen da suke aikata wannan a ce musu khawarij kai tsaye to mutanen da suke aikata wannan a ga mutane suna kira zuwa ga wato ai shugaba bori farko dai za ka nuna wa mutanen ila za ga mutanen ila ahalu sunna ne to wani yana yin wannan ne ainihin da jahirci idan mutum yana yi da jahirci bai san cewa aƙidar khawarij ba ne to ya kamata wato a nusar da shi ya kamata a yi masa tambihi cewa wannan abin da kake aikatawa ba aqidar mu bane mu ahlus sunna manhaji ne na khawarij ka bari wani kuma yana yin shi bi tawilin sa'id wani tawili ne wanda ya dallabe da wani nassi ya fahimci nassin amurde shi na kira tawili wanda yake sa'id ga wani nassi da ya gani sai ga kamar nassin na goyon bayan ra'ayin shi ne sai zo yana kama hujja da shi kuma bai samu wani wanda ya warware mai wannan matsala ba kire yana cikin shubuha shi ma wannan ba khawarij bane shi ba dan khariji bane shi sai da cewa ya dauki manhaji ne irin nasu kama da wani baya wani an gane ya sanya riga nasu bai nuna shi su bane wannan fa rigar da ka sa rigar kafirai ne sai mai da ka kafiri kaga ka sa rigar kafirai ka sa takalmin kafirai ka yi shiga irin nasu ba lallai bane ka zama kafiri amma za a ringa nuna wanka ce to kafircin menene ai ni ma na goyi bayan su ka zama kafiri ka ce to ni yanzu ni na goyi bayan kawari su ne suke kan daidai shi kenan ka zama dan kawari din amma a wannan mataki din za a faɗakar da shi akwai mutanen da sun ɗauki wannan khuruji din ya zama manhajin su ne su dama suna yin wannan tahayiji da wayannan muzahara din domin ya zama to wasila zuwa ga yin tawaye da shugaba kuma sun yi abin ne a karanci aqidansu ne manhajinsu ne to wa'annan khawarij ne hakikatan ina fatan gane wannan dole ne mu ringa yin tafsiri fa alayka bit tabyin wa tafsil fal idlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha zaman wa khabbada al azhan wa khabbada al azhana wal ara'a kull zamani aka dole ne a ringa wannan tafsiri saboda kada a fada cikin kuskure ina fatan gane wannan yawwa to Allah ta'ala shi taimake mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk